an ce al maraya shine wanda ya rashin uba kafin mutum ya kai ga balaga in ya rashin uba sawa'un mace ne shi ko namiji to wannan ya zama maraya ko ta zama marainiya amma bayan mutum ya zama baligi to shikenan kuma wato ainihin ya fita daga maraici in mutum ya riga ya zama baligi sai dai a ce ya yi rashin mahaifi amma shi ba maraya bane ba haƙoƙi da aka tabbatar wa maraya ba za a bashi ba don ya riga ya zama mutum na kanshi wanda ya iya neman na kansa da kansa amma kafin balaga kaga yana buƙatar kulawa ta musamman a sakamakon rashin uba mahaifinsa ya rasu